Bismillahirrahmanirrahim. Babi na biyu. Idan ma taimakon da kike ganin kin yi min zan biya ki ai na daɗe da biyan ki daga aure na da Alhaji zuwa yanzu. Ke kanki ba za ki iya lissafa kuɗin da na baki ba. Ko ta ki ko ba ta silar ki ba Allah ya yi Alhaji mijina ne. Tun da mu da yara uku. Abu kaɗan sai ki hau yi min gori. To a gaskiya na gaji. Ki bar ni na sha iska sisi ba zan ƙara badawa ba. Mijina ba a ƙasa yake tsinko kuɗin ba. ko bai san zafin kuɗinsa ba da zaki ki rinƙa saka na karɓar kuɗi ina baki, har kyautar gida da mota ya yi miki, ni na baki kuɗi ba zan iya lissafawa ba. Idan ma ƙadara za ki yi ta siya kuɗaɗen da na yi ta baki ya isa ya siya miki, ƙaddara da yawa, na gaji, ba zan ƙara ba da ko biyar ɗina ba. Na ce ina huci, Anta da na kashe ta da mamaki ta ja baya ta fara tafi tana, ba shakka rashi ƙawayenki ya isa yanka. Ko Rashiƙa ne ko Rashiƙa? <laughs> To ni dai ko ko dai Rashida za a sa aka manta to ga dai shi na. Dole ki faɗa min maganganu. Kin manta ba don na ɗauko ki a ƙauye ba da kina can kina haifar 'ya'yan shegu kina bin 'yan talla suna ɗarka miki ciki. Kin manta da yadda na ɗauko ki na kawo na raine ki na tsaya tsayin daka ko 'yar da na haifa a ciki na ban mata abin da na yi miki ba. Sabida ki kawo matsayin nan, ni na san kuɗin da na kashe da wahalar da na sha a kanki. Kin manta kalar rufin asirin da na yi miki? Saboda ke na shiga daji sai da na samu kwana uku ne kazamar rayuwar da ko maƙiyina ba na masa fatan ya yi. Na shiga na fita kika kawo matsayin nan. Sakayyar da za ki min shi ne ki butulce min. Ki min rashin kunya a kan kuɗaɗen da na san ba su taka kara sun karya ba. Kike wulaƙanta ni. Kuɗin da ba a aljihunki za su fito ba, a aljihun mijinki zai fito, wanda ni na san kamar naira goma yake a wajensa. shi ne za ki wulaƙanta ni Rashiƙa. A fusace na fara magana ina, na gaji an ta'ama. da an yi abu kaɗan sai ki hau yi min gori. Na gani da a ce na san ba don Allah duk kika bin wannan abin da kika yi min ba wallahi ba zan yarda ma ki ɗauko ni daga can ba. Daidai da allura da kika siya min ki min gori kin siya min. Idan ma biyan ki kike so na yi a cikin shekara shida ai na biya ki har da riba. Wallahi. Don haka don Allah ki rabu da ni tunda ba haifata kika yi ba. Ki je ki samu Kubura ki ci gaba da juya ta, ni dai kam wallahi sisi ba zan ƙara badawa ba. Kin ci rabonki haka. Ina dalili zaki ki matsa min da takura da gore Kuma ko baki nemo Alhaji ya aure ni ba, ke ma kin san zan samu mai kuɗin da zai aure ni. Haka kika ce rashika Yau Alhaji da kika samu a tafin hannunki ya zama bai san kowa ba sai iyake da yaranki. Ko kin san ni ce Sila? Ko kin san ni ce nan na shiga na fita? Ya ji duk duniya ba wacce ya tsana sama da uwar 'ya'yansa. Na sha wahala wajen ganin baya ganin kowace mace a gabansa sai ke. Kin san irin rayuwar ƙunci da wahala da uwar gidansa ke ciki ita da yaranta shiƙa Kin san kalar wahalar da na sha kafin ki zo matsayin da kike ciki yanzu. Har wuyanki ya yi kaurin da za ki kalli ƙwayar idona, ki faɗa min maganganu. Ban roƙe ki ba ta'ama. duk abin da kika yi ke kika saka kanki. Na ɗauka don yaya ta yi wa ƙanwarta abu ba wani abu ba ne, ban san ke kina da manufa a kan taimakon da kika yi min ba, ban san cewar ba don Allah kika taimaka min ba, duk abin da kika yi ke kaɗai kika je kika yi, ba abin da ya dame ni, na kuma faɗa miki na gaji, idan ma wahala kika ce kin sha ai na biya ki har da ƙari ma, don haka ki sarara min haka ehe, Rashiƙa ni amabuwa da kin san zan iya haifar ki ke gaya wa magana. Ni ama Amabuwa da nake yayarki da kafin ke akwai Nura Sa'id Faruk Bala kafin ke. Ni kika tsaya a gabana kike faɗa wa duk maganar da ta zo bakin ki. Yau da babu ni da baki isa ma jiyo ƙamshin inda kike ba yau. Saboda kin samu duniyar da ni ce samun sa, za ki kalli ƙwayar na Kin manta a yadda na ɗauko ki rashika? Ni ce wulaƙantacciya a wajen ki? Zaki ne na ce ke kika wulakanta kanki. Kika nuna zalama da ki. ni da auren Alhaji ke da juya na son ranki. Ki bar ni na zauna lafiya a gidana ki rabu da ni. Wani irin girgiza kai tai ta share hawayen da ya zubo mata. Zan iya cewa tun da nake ban taba ganin ta cikin ɓacin rai haka ba, balle har na ga hawayen ta. Nan ko lokacin da Amma ta rasu ban ga ta yi kuka ba, har ga Allah ta ishe ni tun ina mata alkunya sai da ta kai ni bango. Sai da ta gama share hawayenta ta ɗaga hannunta sama tana, Wallahi wallahi kin yi da ‘yar halaf Rashiƙa. Yadda kika batulce min kika saka ni zubar hawaye kika tusa min baƙin ciki. Wallahi wallahi sai na miki fiye da abin da kika min. Wallahi in dai ina raye sai na ga bayan ki. In dai ina raye sai kin wulaƙanta. Ko da zan yawo tsirara rashika sai na ga kin fito daga wannan matsayin da ya saka kike ganin kin kai ki kalli idona. Ki min rashin kunya. Sai kin yi bara a titi kin rasa mai taimakon ki. bakinki ya sari ɗanyen kashi an ta'ama. baki isa ki min abin da Allah bai yi min ba ba abin da zaki iya yi min wahalar banza zaki sha kuma ko ciwon kai ne wallahi wallahi sai na saka an kulle ki tunda na ga alamar ke jahila ce na yi aure ki hana ni zaman lafiya a baya ma da na rinka bin ki bana jin a hayyaci na nake amma yanzu na dawo hayyaci na sisi na ba za ki kuma ci ba kuma bara da kike cewa zan yi ke zaki yi bara bayana da kike cewa za ki gani sai dai na ga bayanki, Da Allah fitar min a gida. Na ce a tsawace ina huci, Kallo na kawai take tana huci kamar yacce nake yi. Tana girgiza kai ni ko na ƙara faɗa a haukace ina kifita na ce, juyawa ta ta nufi ƙofa ta juyo tana ni buwa kike kora da shiƙa, wallahi sai na ga bayanki, ko da kuwa zan shiga wuta. kuma wannan sirrin naki da baki so kowa ya sani sai na ban bankaɗa. Wallahi sai mijinki ya san irin rayuwar da kika yi a baya. Idan kin cika 'yar halakki bi shi kasuwa ki faɗa masa yanzu. Ke ma ai kallon ki nake na san ɓoyayyen sirrin ki da kalar rayuwar da kika yi a baya. Daidai nake da ke duk da inda kika bullo min ko ki tona nawa sirrin ke ma na tona ki. Da kike tunanin ba wanda ya sani. kin ga sai ki shirya ki san yacce za ki yi wa 'ya'yanki bayani. Cak ta tsaya tana kallo na, kamar yadda nake kallon ta ina jin tsanarta a zuciyata. Tabbas, da za mu yi kokawa zan iya caka mata wuƙa ban damu ba. Girgiza kanta ta yi ta fice ina jin saukarta da sauri. Na bi bayanta na tsaya daga sama ina kallon ta. Har ta sauka ba tare da ta ko kalli Kishatu da ke tsaye a bakin ƙofa. Da na san hayaniyar mu ya fito da ita daga ɗaki. Na ja tsaki da na ga ta fice, na zube a kujera na kwanta. Anti Ama yayata ce "Uwar uwarmu ɗaya mu ɗaya. Ita ce babba a gidan mu daga ita sai maza hudu, sai ni. Ina mahaifin mu ya rasu mahaifiyata sai da ta shekara bakwai tana zabarci kafin ta auri mahaifin Kishatu. Da tan kafin ta haifi Kishatu shi ma ya rasu. Daga nan mahaifiyata ta haƙura da aure. Tun ba ni da wayo Anti Ama ta yi aure aka kawo ta Najeriya. dan a nan Nijar muke. asalin mu buzaye ne, daga jin haka kun san in dai kyau ne sai dai wannan tafi wannan, amma duk a cikinmu kishida ta fi kyau, dan mahaifinta ɗan ethiopia ne, shi yasa sa ba ta kama da mu, ta daban. ta Ama ba laifi tana da zumunci da san nata, ba yi ƙarya ba, da taimakonta na kawo matsayin nan, amma ba zan iya jure halinta ba na gaji. Tabbas ta taimake ni a lokacin da nake cikin halaka nake rayuwa cikin duhu. da ban san 'yancin kaina ba, amma ba hakan shi zai saka ta rinƙa juya ni kamar waina a tanda ba. Wayata da ke ringin ya katse min tunanin da nake. Ganin Alhaji ke kira na ya sa na ɗauka. Ina ɗagawa ya ce, kun ɗora abincin ranar ne? A'a yanzu nake so na sauka na saka kishirta ta ɗora mana ko jalof ne. Tamki bari ba sai an ɗora ba idan na ɗauko yara sai mu shirya mu fita. Na hutashe ki ko? Murmushi na saki ina tamshi kenan alaji na sai ka ƙara sai da ya kashe wayar maganar da an Ama ta yi ta faɗo min. Na bar ita ta saka Alhaji ya tsani matarsa ya zama baya ganin kowa sai ni. Har ga Allah ban san ita ce ta asirci Alhaji ba. Na ɗauka tsabar san da yake yi min yasa baya daraja matarsa. Wanda ƙasan zuciya ta gani nake ba daidai ba ne. Amma san zuciya da son kai yasa nake jin daɗin yacce yake mata. Idan alhaki ne ma ita zai kama ba ni ba. Ƙarfe ɗaya da rabi na ji su. Ba na jin ina buƙatar na canza kaya, sai dai na ƙara murza hoda su Imrana kawai zan shirya. Saman suka hau gaba ɗaya suka same ni, sai da na runguma Abul da abula da suka kasance ‘yan biyu, ba inda suka ɗauko Alhaji fari da kyau duk nawa, na suka ɗauko, don Alhaji baƙi ne, ba ƙaramin ji da su yake ba. musamman yake yawo da su ma wai daɗi yake ji a ce waɗannan fararen 'ya'yan nasa ne, idan ya ce haka nakan yi murmushi. don na taɓa ganin matarsa sau ɗaya baƙa ce tun da shi ma baƙi ne, na san dole yaransa duk baƙaƙe ne. Cikin minti goma sha biyar na shirya yarana cikin kaya masu tsada. Na tura Imrana wajen Kishatu a kan ya ce mata ta shirya za mu fita cin abinci. Alhaji ma sai da ya sake wanka ya canza kaya muka sauko ƙasa. Gaba ɗaya na fara ƙwallawa Kishatu kira. Ta amsa daga ɗaki akan gata nan. Mayafina na ƙara gyarawa a kafaɗata, Alhaji ya riƙe hannun Abul da Abala da na raba mata gashin ta biyu, yana ta wasa da su. Ƙarar buɗe ƙofar ɗakin kishati ya sa muka kalli ƙofar. Sai ga ta ta fito cikin shigar atamfa riga da skirt ya matse ta. Ta saki gashin ta har gadon baya, ba ta ɗaura kwali ba, sai bulbula ƙamshi take. Wani irin kallo na mata take na ji ma raina kaina. don ba ƙaramin kyau ta yi ba. Ƙarya ne ta wuce ba ka kalle ta ba. Alhaji kuwa na saci kallonsa sai na gaba ita yake kallo ba. Abula ma ya ɗauka ya gaba yana mu tafi ko? Suna yin gaba na cewa ki shi ki zaman ki ba sai kin je ba za mu yi miki ta ƙawai Bai dace ma a bar gidan ba kowa ba. Don Allah ta ki bar ni na biyu ku zaman gidan ba daɗi wallahi. Wallahi ba inda za ki je ki zauna kawai. Na ce cikin haɗa rai ne waje. Ban ko ƙara kallon ba. Ina zuwa na buɗe motar na shige ina mata tafi ko, ina shatin na ce ta zauna ma yi mata take-away. Ido ya zuba min na haɗa bai ce komi ba ya tada motar muka tafi. A hankali Alhaji ya rinka tuƙi yana ta hira da su Imrana, ni kuwa faɗan da ne da Anti Ama ne ya rinka dawo mini. Sai da muka tsaya a danja na dawo daga tunanin da nake. Kafin a ba mu hannu na hango wasu yara su hudu maza biyu mata biyu, sun nufo ta wajen da Alhaji yake. suna sanye da kayan makaranta. Ido na zuba musu ina mamakin mai yasa suka nufo wajen motar. Da alama Alhaji sam bai lura da su ba. Har sai da matan suka ƙara so mazan na daga ɗan baya. Na ji ƙaramar ta ce, Abba, Alhaji juyawa ya kalle ta ya ce, Ummi dama ba koma gida ba har yanzu? I e, Abba da ƙafa muka taso yau Umma bata da kuɗi bata bamu na mota ba. Mamaki da al'ajabi ne ya kashe ni a zaune. Idan dai zan gane mai ke faruwa waɗannan yaran 'ya'yan kishiyata ne, suka sha baƙar rana suna zuba gumi. Alhaji kuɗi na ga ya ɗauko daga aljihunsa ya miƙa wa wacce yake ce wa Ummi, maza ku samu abin hawa ku tafi gida. Yarinyar sai ta ƙi karɓa tana Abba ka kai mu gida a motarka. Alhaji na ƙoƙarin magana wani da naga suna kama zai yi shekara goma sha hudu. Ya zo ya riƙe hannun yarinyar yana ki zo mu tafi, sai na goya ki. Bai ko kalli Alhaji ba ya sunkuya ya ɗauki yarinyar. Suka fara tafiya. Alhaji ya maida kuɗinsa aljihu ya fara ƙoƙarin jan motar. Ni kuwa na kasa haƙuri sai da na ce, Alhaji wannan yaran ba ‘ya'yanka ba ne? Bai bani amsa ba ya ja motar muka ci gaba da tafiya. Ni kuwa jikina ya bi ya sanyi ƙalau. Ko maƙotanmu ba na jin Alhaji zai bari su sha wahala haka. Ko yaron da ya ɗauki yarinyar nan ina ganin su a hanya na san jinin Alhaji ne. yaransa ya bari suke yawo a rana har da 'yar shekara biyar ko shida, Alhaji ba zai iya lissafa motocinsa ba. Daidai da Imrana motoci biyu ya siya da sunansa, suna nan a ajiye. Ni kuwa motoci na uku manya ya siya min. Ya za a yi har ya kasa bar wa matarsa mota ɗaya a rinka jigilar kai yaran makaranta? Mai yasa na ji yarinyar na umma ba ta da kuɗi ne, shi yasa bata ta ba su kuɗin mota ba. Na san Alhaji yana fifita ni akan matarsa. wanda ni na ɗauki hakan a tsabar son da yake yi min ne, don kamar ma ba ni da gishiya nake ji na, tun da ran ta ne baya kwana a wajena, amma cin abinci komai, har ma mu faranta wa juna rai, a nan yake yi, ko da ran kwananta ne. A kishi dai namu na mata ya sa ban wani damu ba, ni dai tun da na fi ta matsayi a wajensa shi kenan. Tun da muka yi aure sau ɗaya na taɓa ganin matarsa, lokacin ina amarya. Alhaji ko ba baya fita sallah ma a gida yake. Mun tafi wata biyu a haka kafin wata rana na ga mai gadi na hayaniyar ba zai bar wata ta shigo ba. Na fita, lokacin da kaina a jike, dan fitowa na daga wanka kenan. Alhaji ko barci ya dauke shi. Aikin kenan dan baya daga min kafa in dai gyaran jiki ne ba a bar ni a baya ba. Zan iya kashe ɗaruruwa, wanda duk tirenin ɗin an ta ne. Daga ni sai wani doguwar riga kamar shi na ce mai gadi ya bar ta shigo. Na ga wacce haka ta dage tana neman Alhaji. Sai kuwa ga ta ta shigo kyakkyawa ce. Za ta iya girme min da shekara uku haka. Baƙa ce ba wulik ba. Kana ganin ta ka san ita ma ba baya bace wajen kyau. Sanye take da doguwar riga ba dai ta yi shigar ɗaukar ido ba. Ni kuwa na matsa fuska ina tambayar ta daga ina. Sai ta ce min ba wajena ta zo ba wajen Alhaji ta zo. na masa magana. Wani kallon sama da ƙasa na yi mata ina ita asuwa. Sai ta saki murmushi ta ce, Daɗin abin idan babu duniya akwai lahira. Duk abin da ka shuka za ka girbe shi. Bulalar da kika zane ni da shi wata rana ke ma bulalar na iya zane ki. Rayuwa ce kar ki damu. Ni Hafsatu, da na cutar da ke gwara ke ki cutar da ni. A lokacin ina ganiyar kishi haka ne ya sa na gano ita ce matar Alhaji. Na kama ugu na hau zaginta, na ce mata banza za a yi mace kamar namiji. Ai ni Alhaji Mani ya cuta da ya haɗa ni kishi da ita. Har na gama ci mata mutunci ba ta kalle ni ba. Illa ma girgiza kanta da ta yi ta waje. A lokacin ko kaɗan ba na so wata macen ma ta kalle shi. Dan kafin ya aure ni ma da zai saki matar tasa daɗi zan je. Ashe ma gwada da na yi bulokin ɗin lambarta a wayar Alhaji. don Anti Ama ce duk ta bani shawarar yin hakan. Ta sa min ƙiyayyar kishiyata, wanda sai daga baya na ma cire ta a raina, da na ga so iya so mijina na min, kuma ba abin da za ta gaya min, balle ta haɗa kanta da ni, don a wajen Anti Ama nake jin labarin yadda Alhaji ke bala'in son ya ga mace fara. Allah bai ƙaddara zai ƙara aure ba sai a kai na. har ga Allah, da na kwana biyu ban ji a raina zan cutar da matarsa ba. Ni dai idan zai fifita ni akan ta ya nuna min ba ta kai ni ba, ya gama min komai, sai dai ban kawo fifikon har ya kai haka ba, ban kawo zai iya bari ‘ya'yansa su tafi makaranta a ƙafa har su dawo a kafa ba, bayan na san yana da motocin da ko shi bai kai su ba, direba zai iya kai su. Yana nufin matarsa ma ba ta da mota kenan? Da ita za ta ɗauko su har ana Umma ba ta da kuɗi? Fakin ɗin da muka yi a katafaren rastorant ɗin da sai waɗanda suka jiƙu da kuɗi kawai ke iya zuwa, ya katse min tunanin da nake. Alhaji ya buɗe motar ya fita, bayan ya sauke abul da abula. Ibrahim kuma ya buɗe ya fita, don yana da tsayi da girman jiki. Jin daɗi ya sa kana ganinsa za ka ɗauka ya yi shekara goma ga ƙiba. Waje ne na manyan mutane, irin rayuwar da ke bala'in burge ni, Alhaji ke shimfiɗa min. ko da muka shiga wajen VIP muka yi, da ba kowa muka zaɓi abin da muke so, aka yi saving ɗinmu. Hirar da Alhaji ya fara min na shagon da yake tunanin buɗe min ya ɗauke min hankali daga sake masa tambayar da ke na a rai. Na fara murna don ya ce zai buɗe min shagon kayan yara, za ana kawo min kayan daga waje. Sosai na tsinci kaina a farin ciki, duk da ba wai shine karo na farko da zai buɗe min ba. Ina da shaguna biyu da ya buɗe min na kayan kwalliya da salon. Sai da muka ci muka sha, har mun zo fitowa Alhaji ya tuna min a away ɗin da muka ce za mu yi wa Kishatu. Abincin da na san tana so na zaɓa mata, aka kawo mana. Alhaji ya ba da ATM ɗinsa aka cire kuɗin. Ko da muka fito sai da muka tsaya a wani ƙaton supermarket ya yi mana siyayya, har da na banza. Don a raina har cewa nake kuɗin banza ne, da Alhaji shi ya sa ma Anty Ama idan ta tashi tambaya ta kuɗi daga miliyan ɗaya sama, kuma ina tambayar tambayarsa take yake bani. ko da muka baro supermarket ɗin gida muka koma, da isar mu na tura ƙofar ɗakin Kishatu da na san ta cika ta yi fam na sani, amma ba yarda za ta yi da ni, ba zan zauna na yi ta jurewa da ita kamar wata kishiya ta. ko da na shiga ɗakin banganta ba, sai na yi zaton ƙila tana ban ɗakin. Ganin ban ji motsinta ba ya sa na tura ƙofar banɗakin na gabata ciki. Take na ji raina ya ɓaci, Dan na san yawo ta tafi bayan duk gargaɗin da na yi mata. Fitowa ne daga ɗakin raina a mungun ɓace. Ina ayyana Kishatu in dai ta kai dare wallahi korarta zan yi ta gama zaman gidana. Ta je ta tare a gidan wanda take barikin. Ina fitowa na fara ƙoƙarin saisaita kaina, amma sai da Alhaji ya gane raina a ɓace yake. Ya ce min lafiya kuwa? Ba na son ya san irin yawon da Kishatu take yi, amma zan so na ɗan faɗa masa kar na zo na ɗauki matakin korarta ya tambaye ni dalili. Na rasa amsar bashi Rai a ɓace na fara magana ina, Alhaji Kishatu ba ta jin magana. Wai ka san fita ta ba tare da izini na ba? Ni ban san waye yake hure mata kunne ba. Daga mafita mu dawo har ta fita. Yanzu kina nufin fita Kishatun ta yi ba ta gidan nan? Ga shi kuwa Alhaji ba ta ciki. Take na gadon Alhajin ya ɓaci yana ai a mu take, ko fita za ta yi ai ya kamata a ce ta faɗa miki, yanzu idan wani abin ya same ta fa. Hmm, Alhaji, aiki shatu ba yarinya ba ce, ni dai idan har bata dawo da wuri ba wallahi korar ta zan yi. Ta ya za ki kore ta tana da sama da ke ne? Ina kike so ta je idan kin kore ta?